مجلس القضاء سيسير إساء هذا أوان صلاة العصر فانصرف وأحضر الخصم في اليوم الذي أعد المجلس السبت إن يقضى الجلوس لنا ننسك منه وإلا فالمجلس الأحد يقول هذا أوان صلاة العصر فانصرف yanzu lokacin sallar la'asar ya kai mun taso daga kotu za mu je masallaci ki koma gida wa ahdir al-hasma fil yawm alladhi ki kawo abokin jayayyar naki ra a lokacin da zan faɗa muku sai kawo cewa kai ce al-majlisu sab in yuqdal lana nun tiski minhu za a zaura ranar asabar in Allah ya kaddara za mu yi miki adalci tsakaninki da shi wa illa fal majlisul ahad mm. in ba mu samu zama ranar asabar ba a zo ranar lahadi za samu alkali ya san hadisi ya san fiqhu ya san adab mm. ya san lugha ya san komai da komai shi yasa ko aka hadu baje ilimi ake yi mm. ba wani a kaza kaza kaza kaza a a a a kawo abu na shari'a zai kuskure ba kana kawo abu na luga zai ce maka dan shari'a ba za ta fahimci ba sai an fahimci ba haka bane قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير ayati iz kaifa ma yakunu al ay yakunu al kaifa ma yakunu al yakunu al Ta tahduthu lin-nas aqdiyatun ma ahdathu min al-sujud tahduthu lin aqdiya bi ma ahdathu min al in ana zaune lafiya ga dokar da ke tafiya in kuka kirkiro shakiyanci sai a kawo ta dokar kuma a daura muku akan fiye za ku samu ba ba Najeriya waye zai zantar ma da hukunci yau na fara daya ai kowane ne sai tunani sai bincike sai sai sai za a tsara ƙarya a zo a gashi nan komai da shaidu da rantsuwa da komai a ƙarya ku قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال بينما بينما انا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد امام البخاري في باب باب الفتيا والقضاء في الطريق sai ka wannan kisa sahabi ce ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fita daga masallaci fa laqiyana rajulun inda sujjatil masjid sai wani mutum ya hadu da mu bakin kofar masallaci wurin wani tsauni wani tudu فقال يا رسول الله قلت يا من الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة يوم نيرا تاشن القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها قلت لي كسي كتانا دوا تاشن القيامة فكأن الرجل استكان sai mutum mutumin jikin ya sanyi sai shuru ثم قال سألنا سيدي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها كثير قيام ولا صلاة ولا صدقة يا من الله با وانا aiki ne da ni mai yawa ba salloli sai wanda suke farillai na da filu da kyar ake yin da ba a cika yin da yawa ba haka azumin na filfilu haka yace ba wani ayyukan ne da yawa ba amma rukunan musulunci suna nan daren dakan ba abinda da suka ba walakinni uhibbu Allah wa rasulahu sai dai cewa ni ina son Allah da manzon sai ni أحب الله إنا سن الله ورسوله إنا سن من الله to sai mu ce ina alqazi iya mm. a yanzu ba alfa zaji za kira ba alqazi iya ne ko iya ne shi wa alamatu mahabbati ittiba'u sunnati ma'ana yace ya manzo Allah ina bin shari'ar Allah ina bin sunnar Allah sallallahu alaihi wa sallama hada ma'anahu alaysa kadhalik sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an ma man hababta kana tare da wanda kake so Allah da manzo suna tare da kai ina ba hadda sai da Imam Bukhari yace mun fito masallaci da haka tambayi manzo Allah sai ya fatawa fatawa ba haka bane ya halatta ko bai halatta ba mana malami ya fito waje malami ya fito masallaci da ka to amma in yayi ya gaji fa <laughs> suna da wahala babu ma zukira annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu bawwab yake babin abin da aka fada cewa manzon Allah ba shi da mai tsaron kofa ba shi da mai gadi Imam Bukhari sai ya dauko wata kissa yanzu ga musu cikin Madina wata masu tana zaune wajen kabarin ɗanta da ya mutu sai ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zina shigewa wajenta domin ya faru ba na hajjata na ishaku ba na akbara na abdussamari ba na na shuba ba na na sabitu na ribu na aliyu maliki ne ya kulu limra a cin min ahalihi ana san maliki ya tambayi wata mace cikin iyalansa. ta yi fi na gudanaka ko cin san wacce قالت نعم تسي ايه اين سالتا tunda gari ɗaya ne ai wacce ta san wacce mata ba sun san junan su ba ba ana haduwa wurin biki ba ba ana haduwa kaza kaza ba qala sai Anas dan Malik yace fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra biha manzo Allah ya shige wa hiya tabki inda qabri manzo Allah ya shige sai same da halin kasancewa tana kuka wajen wani kabari فقال sai manzo Allah ya gama tana kuka wajen kabari sai ce ittaqillah wasbiri sai ce ki tsoron Allah ki hakuri abin da manzo Allah ya fara ki ki ji tsoron Allah ki ji tsoron ki nan Allah ya bata san da wa kake magana ba sai ta ce ilaika anni fa innaka khilwun min musibati ko da kyale kyale ni kyale ni baka sa abin da ya same ni bane kai baka samu da abin da ya faru ya same ni bai same ka bane ka kyale ni ka tsar ka ka bani <laughs> fajawazaha sai manzo Allah ya kyale ta ya tafi sallallahu alaihi wasallam ana can sai fabdu dan usama ne ko ibn abbas ko wani ɗaya ya ga manzo Allah na magana da ita ya ga manzo Allah ya tafi tana nan cikin halin da ta wata kila ya ga alaman abin da yana yana hangen su manzo Allah bai ce a dake ta ba a daure ta ba abin da saboda yake fa ka khilun min musibati ka kyale ne rabu da ni rabu da ni baka san abin da nake ciki ba abin da ya faru gani bai same ka bane sai manzo Allah ya kama hanya ya kama hanya ya da wannan sahabi zai ce ke فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم zai ce ke me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa miki قالت ما عرفت تقول والله بل سيفي بني ويو الله لا مت لا لا ويو الله ناشي ga uku ma araftuhu ai ban san shi bane ban san manzon Allah bane قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إتي للي والله من ذل الله كني جيرتي جنا إذن جيرت يوشي تفي حالي فجاءت إلى بابه yanzu ba ta kabarin ɗan da take ba ba kuka take ba ba ta zo a guje in ba hauke ne zai ce tuba muke ko ta zo a guje fajat ila babi falam tajid alaihi bawwaba mahallu shahid da Imam Bukhari ta zo a guje ta zo gidan manzon Allah ba ta samu wani mai tsaron kofa ba a kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah wallahi ma araftuka ya manzon Allah wallahi ban san kai bane tuba muke kaza ayi kaza ya manzon Allah wallahi ban san kai bane فقال من قال صلى الله عليه وسلم في شرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما sai ta zurfi ya manzon Allah ai hakuri ai ban san kai bane nayi hakuri na kace nayi nayi hakurin sai manzo Allah ya ce as-sabru inda awwal sadmati mm. wata riwaya innama as-sabru inda sadmati al-ula sai ai hakurin da ake samun ladai lokacin da abu ya kirce ka ya same ka da zafi. ka ce kai hakuri ka bar ma Allah mm. eh. kana sai da motar kamar sabbi ko handa akwai ya zo da gasfarsa ga ta ga tanan nan ko kiya kiya ga ta ga kamar sai ya buge ba danja kana fitowa da zafin abin don Allah alhaji ayi hakuri kace na yi hakuri don Allah wallahi sai Allah ya musu ya baka jin daɗi a ranka fiye da wannan danja mm. amma ba sai dan ne kai zaki kai fada kai fada biya yau su zo su aula sai kana da 10% kana da 20% kace to na yi hakuri na yi hakuri wallahi tallahi in mutum ya aiki da shari'ar Allah zai ji tsayi zai ji nutsuwa a cikin zuciyar hmm. wani mai breakfast wani mai dama bayar da yana tukan taski ya zo ya buge maka danja yana fitowa kwantawa kasa da yake dan Allah ka tata ma'ana ga sai ka maka makullin gani na ga mota ni da mota ta duk yadda zaka yi da mutane danja ka tafi kudin mota. danja ta ka tafi kudin rasfa din ya sai maka to sai sai zai ce maka dan me za a bata maka dan mu ɗan su mutane yanda aka mai da motar hawa ko riga fa ya kai ga bauta ba ya kai ga bauta manzo Allah ce karisa abdul dinar karisa abdul dirham karisa عبد khamisa da عبد الخليل khamila da واذا wantakasa wa idza mai bautata matufa da abar hawa ne da darduma kayan kyale ya yaya za a bautata musu sai da kanka ka san yadda wani suka ɗauki sha'anin mota ɗin ya fi daga taba mota da gwanda ka ɗauki ɗan ran ɗansa ke ɗace zai ce maka danne sai manta da in ka kalli wannan da ya zo maka wannan abin da shi da rasfar tasa ko motar tasa da za a dauka duk a baka ba za su biya maka bukatar ka amma in kai hakuri saboda Allah Allah ce inna Allah ma asfali alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka sani wannan abin da ya faru me Allah ya tsare kare aka ce annabi dawo da kuma ne ko wani abu wani cikin manya-manyan masu eh, hikima cikin magabata yana tafiya da ɗansa kiriyar kiriyar kiriyar sai ɗan yaje tuntubi sai ɗan ji ciwo sai aka tsaya sai yana faɗa ka bata mana lokaci ka bata mana lokaci muna son mu kai wuri kaza sai mala'ika jibril ne ya ce mishi a Allah ne ya kaddara wannan gariyan hanyar da kuke bi din nan waje kaza Allah ya saukar da azaba ba don wannan abin da ya same ku ba da kun kai sai hada ba ku Allah ya sababa muku wannan kuka sai kuka dan waste time kuka bata lokaci kafin ku je abu ya wuce Allah sa muna shi masu hakuri ko eh, yana da wahala ko eh yana da wahala ko sai za aka ce inna Allah ma sabirin Allah na tare da kai kuma ne karasa Allah na tare da kai da shi mota marfani ko wanda tana tare da kai Allah yana tare da kai da shi wanda ba baka wannan Allah ya baka lokacin da ya maka kaji zafin azab ka kalle shi ga wannan Allah ya fifita ni akai dan me zan ma ba ta rai kada ka kalle shi ma ka ce je ka je ka har ya ce maka Allah. ka dan Allah dan so kuwa zai ce dan Allah alhaji kai hakuri sai ka ce na yi hakuri dan Allah ya ka dan da da dubu biyar bane dubu goma bane sai ka je ka saka sai sa'an nan za ka yi tunani ka ga me Allah ya dauka ya kare maka ka san ka ce ka sani gaba za ka je kai karo ne ka kare ka mutu Allah ya ɗauki wannan ɗan jarrabe kai tare maka wannan ba za ka yi hakuri ba eh ka sani sun shirya suna jiran ka da bindiga wannan jinkiri da kai sun gaji sun ta da haka bane Allah shi ke tafiyar da al'amura Allah shi ne mai ba haka bane wa amma na safinatu ha fa'aratu an ayyibaha wa kana wara'ahum malikun to wannan barna aka yi yara ne amma baka san sirrin shari'a zai ce ai barna ko wai akwai azzalimi bakin kwana ma'ana kafin ka kai shatare ta gidan murtala ko wannan azalimi duk sa'an da ka zo da motar ka lafiyayya zai kwaci amma an ka zo an fasa danja ko an buge bamfa zai da ka da ka zo rumfa gwada kafin kauce sai ka tsaya ka buge bamfa ka ga bamfa ta danja ɗinka ko wa ga kayar kana ne barna sai da kaje sai ka wuce da motar ka lafiya lafiya ba ka wuce Ibrahim yi ba sai ka tsaya ya mura su saka maka ba ka tsira da motarka mana abin da kana sa dan ne amma kace ai kai ne kai kana zuwa sai kwace motar kai ka tsara ne باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه يقول القالي ko chief justice ne ko kadi ne ko menene yana da izini in aka ba shi izini zai iya zartar da hukuncin tsaye da haji ba tare da shugaban kasa ya sa baki ba kuma ciki to amma ya danganci in dokar ta hana kace duk abin da ya danganci sifar kai duk abin da ya danganci kace mutum duk inda alkalai aka tattauna sai an kai shugaban kasa ya sa hannu to in wannan dokar ke tafiya tilas ne amma iya ba da izini ya amince da kaza ba za ka libra ba ba za ka ganganci ba ba za iya ba da izini alkali na da izini ya zanta da hukunci na kisa ko na menene na kaji قال حدثنا محمد بن خالد الزهري قال حدثنا الانصاري محمد قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرف من الأمير يسي ونن سعد قيس بن سعد ya kasance gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa ne kaman dan sanda abinda ake nufi da asharat al-alama ma'ana duk mai kayan sarki alama ce wannan rigar da ke nuna cewa wani wani abu ne wani aiki kawo shi to suka ce yana tsayawa gaban manzon Allah da wannan kayan saboda eh, ya nuna cewa ko shi ne zai kama ya daure ko shi ne za a ce zai kaza ko shi ne za a ce yayi kaza to shi ne mai ba da riwaya a lokacin manzon Allah ya ba mu dan sanda ko kaza ko dan karkaza to mai ba riwaya shi ne ya bada ya kawo zancen dan sanda shura dan ya kusantar ma mutane a fahimtar shi ne ke wannan yakan zai tsaya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma mahallu shahid cikin hadisi shi ne abin da zai zo hadisin da zai zo gaba إن شاء الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأيك أبو موسى بمعاذ إلى اليمن يتي إنكم ستاتي أهل قوما أهل كتاب فيا باس إذني تجيسي هكونتي in suka gadu da hajji za a tsayar sai sun sake aikowa headquarter Madina manzo Allah ya ba su izini a a saboda mai abu musa ya ga wani yi rijja ko mu'az ɗayansu ya ga wani yi rijja yana son a bar hawarsa ce me ya faru ma wani yace ai wani ne ya yi rijja yace ba zan sauka ba har sai an kashe mu'az ce to bai sai ai sai an aika madina headquarter an approve ba ma'ana da approval din su suka taho ma'ana da aka zabe su an ba su cikakken iko kai gwamna ne kaza ne ka kasan yaman kai ne gwamna kai ne wuka kai ne nama dan mai manzo Allah ya haka ya san waɗannan su suka je yaman da dai ba za su taba ɗari kisi na yaman ba za su ɗai ba su kai inda suke ba mm. ba za su ɗai ba su aika kasan waje ba ba za a haɗa baki da su a yi barna ba ba ma'ana yadda manzon Allah ya tarbiyyantar da su akan gaskiya akan adalci akan amana mm. ya sa manzon Allah ya amince da su sai mutum ya je gwamna har ya dawo ba shi da komai a hannunsa da aka aika Abu Hurairah ta ya je ya taro kudin zakka ya je taro zakka ya taro ya taro sai aka ba shi kyauta sai zai ce wannan ga zakka wannan kuma kyauta aka ba mu Ibn Lusabiya kenan Ibn Lusabiya wani sahabi wani sai ce wannan zakkan ku kenan ga sadaka ku dan taro muku wannan kuma kyauta aka ba ni sai aka ce a ah. da kake gidan ku gidan iyayenka sun kawo sun baka zakka ba sai da kawo kujeran ba su zo ga wasu ga duka zaman ku mutuna komai suna suna zuwa su baka wannan kyautan motoci kyautan kuɗi a lokacin ka sauka waye zai zo gidan kai gaishe ka da abin kawo waye ke zuwa yana gaishe ka wannan kujeran ka baka sun su ke son su sai ka a fakaice ba haka bane سورة حديث ديكو قال حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا محبوب ابن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد ابن هلال عن ابي بردة عن ابي موسى ان رجلا اسلم يسي وانا متن يا مسلمتا ثم تهود sai kuma ya rige koma ba yahudanci fa ata mu'az ibn jabal wa inda abi musa sai mu'azu dan jabal yanzu. wannan mutumin na wajen abu musa fa qala ma li hadha yace me ya faru ma wannan qala aslama thumma tahawwada sai aka ce ya nan ya yi ridda qala la ajlisu hatta aqtulahu yace ba zan sauka ba zan zauna ba har sai an kashe har na kaza Allah wa rasulihi hukuncin Allah da manzon sa wannan shine mahallin shahid da yace to bari a aika Madina headquarter manzon Allah ya bada izini a kashe shi ba dama manzon Allah ya bada izini man baddala dinahu fa'lu اللهم اجعلنا فيما عليك وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وان إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزيد من واليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين